Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 60, 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama makai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM da Lal FM niya sai kuma tashar ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana za a iya kama ma Alfa Radio da ke Kumasi a koda yaushe za ku iya kuma kama mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau lahadi 29 ga watan disamba shekarar 2019 hadiza kyari ce tare da sarfilo hashim gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin ta farko Salfil ba makanan labarai. To dakarun gwamnatin Ukraine da 'yan awaren Ukraine magoya bayan rasha a gabashin kasar sun fara musayar fursunoni a yau Lahadi. Wani sabon hari da Taliban ta kai a Afghanistan ya yi sanadin rayukan dakarun gwamnati goma sha bakwai. haka kuma jam'iyya mai mulki a ƙasar koriya ta arewa ƙarƙashin jagorancin kim jong-un ta fara wata gana mai muhimmanci lamarin da ke tabbatar da cewa pyongyang na shirin ɗaukar ƙwaƙwaran mataki akan amurka To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun hallaka wani ɗan sanda tare da ƙona ofishinsu a jamhuriyar Nijar. Haka kuma za ku ji cewa matsalar aika-aika irin na 'yan kwace da ake kira wancan na ci gaba da ƙaruwa a birnin Abuja. Muhammad Hafiz Baballe kuma na nan tafa da shirin idan kwaya ta narke wanda ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayoyi da eh, ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar imel. amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni. To jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Dakarun gwamnatin Ukraine da 'yan awaren Ukraine magoya bayan rashi a gabashin kasar sun fara musayar fursunoni a yau Lahadi inda aka kwashi sauran fursunonin da ke ɗaure a tashin hankalin da ya kwashe shekaru biyar zuwa wani wuri da aka sauke su wannan musaya da ake yi a wani shinge da ke garin holivka cikin yankin donetsk ana sa ran ganin ukraine ta miƙa mayakan 'yan da bakwai su kuma a su saki magoya bayan gwamnatin ukraine hamsin da biyar yayin da dakarun bangarorin biyu dauke da makamai ke saka ido an ga 'yan kasar ukraine maza da mata sanye da kayan fararen hula sun saukar ga motar bas bayan da dakarun yin awarin suka miƙa su aka kuma ɗauke su zuwa wani waje da ke kusa da aka keɓe a cewar ofishin shugaban kasar ukraine 'yan kasar 25 da aka sake su nan ba daɗewa ba za su isa gida an shirya kammala musayar zuwa yammacin yau lahadi kuma da alamu za a yaba wa shugaban ƙasa vladimir zelensky a matsayin shaida kan alkawarin da yi na mayar da 'yan ƙasar da aka kama gida. Wani sabon hari da kungiyar Taliban ta kai a Afghanistan ya yi sanadin rayukan dakarun gwamnati goma sha bakwai duk kuwa da an bayar da rahoton kungiyar 'yan bindiga tana cikin yarjejeniyar tsagaita wuta ta wani ɗan lokaci domin kwashe sojojin waje da ta kulla da Amurka. cikin dare 'yan bindiga suka kai wa dakarun hari a wani shinge da ke gundumar bahauddin a kudu maso gabashin lardin takhar mai magana da yawon gwamnatin lardin ya faɗa wa murya amurka a yau a wato jiya asabar jawad heriji ya ce shingen yana ƙarƙashin kulawar sojojin da ke marawa gwamnati baya lokacin da aka kai harin ya ce akalla jami'an tsaro hudu sun samu rauni a aron gama da ta faru mai magana da yawon ƙungiyar taliban zabihullah mujahid a wata sanarwa da ya yi yayi ikirarin harin da aka kai an kashe sojojin gwamnati ashirin da ɗaya, kuma taliban ba ta rasa rai ko da guda ba ikirarin da taliban ke yi wasu lokuta tana ƙarin gishiri ne jam'iyya mai mulki a ƙasar koriya ta arewa ƙarƙashin jagorantin kim jong-un ta fara ganawa mai muhimmanci a cewar wato ma'aikatar labaran ƙasar yau lahadi lamarin da ke tabbatar da cewa pyongyang na shirin ɗaukar ƙwaƙwaran mataki akan amurka ana sa ran nan da mako mai zuwa kim zai bayar sanarwar cikakken bayani game da sabon matakin koriya ta arewa biyo bayan karewar wa'adin da ta ajiye wa kanta na fitar da matsaya cewa amurka ta fito da sabuwar shawara game da tattaunawar nukiliya kafin karshen wannan shekara rahotannin da kafar yaɗa labaran kasar ya fitar akan tattaunawar jami'an workers party ya bayyana wasu bayanai da ke nuna inda koriya arewa ta nafa kamfanin dillancin labaran koriya na kcna ya bayyana cewa koriya na ɗaukar matakin ƙin jinin mulkin mallaka haka kuma tana shirin kare kanta amma kuma bai yi wani ƙarin bayani ba to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya asabar masu zanga-zanga a iraki suka rufe ma'aikatar da ke kudancin kasar kana suka tilasta yanke wuta a ma'aikatar cikin tashin hankalin da ake yi da ke kawo tsaiko a babban birnin kasar da wasu yankunan kudancin iraki tun lokacin da al'umma suka fusata a watanni uku da suka gabata a cewar kafafen labarai kamfan dillancin labarin reuters ya rawaito cewa masu zanga-zangar sun fada a cikin wato sun fada cikin ihu suna cewa babu ƙasa babu mai lamarin da ya tilasta rufe ma'aikatar mai ta nasiriya da ke samar da ganga dubu casa'in a duk rana kamfanin dillancin labaran ya ambato wata majiyar jami'an tsaro da wasu majiyoyin sashen man suna tabbatar da cewa an rufe ma'aikatar man iraki ta fada cikin rudani kusan watanni uku na zanga-zangar kin jinin gwamnati da kuma boran bijirewa tsoma bakin iran da suka yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane sakamakon ƙarfin tuwo hukumomi suka yi amfani da shi akan masu zanga-zangar. A ɗaya ɓangaren kuma, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ciceki ƙasar Iran kan amfani da tashin hankali da kuma katse yanar gizo domin bikin tunawa da waɗanda aka kashe lokacin farautar masu zanga-zangar da aka yi a watan Nuwamba, wadda ƙarin farashin man fetur ya haddasa. wani saƙo da pompeo ya kafe ta kafar twitter na cewa mutanen ƙasar iran suna da 'yancin tuna da mutum biyar da aka kashe lokacin zanga-zangar kai tsaye dai pompeo ya zargi shugaban iran ayatollah ali khamenei wanda shine ke yanke duk wani hukuncin da ya shafi addini ko siyasar ƙasar a cewar kamfanin dillancin labarai na ilna an katse yanar gizo ranar laraba a wasu lardunan kasar gabanin taron tunawa da waɗanda suka mutum da aka shirya yi a ranar alhamis an bayar da rahotannin kama mutane a wajen makokin da ke karaj kwanaki 40 kenan bayan kashe masu zanga-zangar da aka yi amurka ta faɗi a farkon watan nan cewa hukumomin iran sun kashe sama da mutum dubu ɗaya a farautar masu zanga-zangar da aka yi a watan nuwamba. ita kuma kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international cewa ta yi akalla mutum 304 ne aka kashe aka kuma raunata dubbai a tashin hankalin a gaida sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc fara da jamhuriyar Nijar inda 'yan bindiga suka kai hari a garin koma bango na yankin tilabari a daren jiya inda suka hallaka ɗan sanda ɗaya sannan kuma suka ƙona ofishin 'yan sanda wakilin sashen hausa sulaiman muni barma ya aiko mana da wannan rahoton kusan awa guda aka shafe ana ɗauki ba daɗi lokacin da 'yan bindigar da ba a san ko suwaye ba suka kai farmaki a ofishin 'yan sandan ƙauyen koma bango da ke a kilomita 179 a kudu maso yammacin birnin ya mai lamarin da ya haifar da asarar rayuka a dukkan bangarorin biyu tare da haddasa asarar dukiyoyi kamar yadda wani mazaunan garin wanda bai so in bayyana sunansa ba ya shaida min a ɗazu da rana. Ya wajen ventiniyar dai sun kusa muna karshe tara na dare amma kahin a ce sankan sankan komai ya yi har ya wuce. Kusan awa guda kenan minti sattin. Kusan awa guda kamar minti sattin haka nan sun fi. Kamar yaya ne abin ya faru? To lalle tun kwanakin baya in da mayar muna shi ana ce a yi tara kwanakin ga wasu mutane sun fara shigo da su ba su nan ga gane da su sk su ɗan gari na akwai wani gari can baya ka ka kai koma bango ana kiran su kura. akwai wasu suna can cikin bura ta deja akwai cikin a faruka akwai gurup gurup da ce zan hira da zuna ta wajen nan an ka tura wata boka da aka ce walla an ga wasu sun ka wuce rison biyan army an musu da makaman su wannan da wanga makankan ba sojawa na kuma wallahi su sa tabbata da terrorist na kenan kowa ya haka da kansu da mun ka shi vocal in nan da atakan da aka yi na shidda rai duka tsakanin su bai wuce in semen da semen da aka yi atakin ga to lalle biskan atakan da aka yi dai an kona mota guda shi motan ba na polisawa na ba an kashe polisai guda mai suna adiyo an shi mu guda da rimar kuma an ka ce ba a ga guda ba to ka san wasu suna yi dokan magana ne kamar daba gari su an ka yi eh, kamar jita jita ne ne ko kabala ke shi dai na amma kamar polisai guda da aka shaida motar da an ka kone su wannan tabbata an yi suna an ce sun sa wa eh, ofishin 'yan sanda wato kwamsariya wuta haka ne wallah an samu dakin huta ko ina ba su taɓa fararen hula ba lokacin da suka zo kamar ba su ah, taɓa mutanen gari ba babu wanda mun ji da an ka taɓa cikin fararen hula yanzu yanzu cikin wani hali ake cikin wani yanayi ake ana iya cewa hankalin mutane ya fara kwanta hankalin fara mutane sun fara kwanta in ba haka nan ma da dare duka son tun zanci na reali ke kaf ko ina babu ne yi kasuwa ciya. sai da sayar. da sayan gama ko su kinkina su ba su bude ba tunda sun ji tsoro garin ma tun ka shiga ma kasa wala ko wani abu da ya faru mm. kamar yanzu an samu ƙarin jami'an tsaro an ƙara kawo ranfon ne nan an kawo tun da jiya ma kafin a ce ventura jihar sankanta wani abu ma jirgin sama ya zo ya kama a fannin cat tour ya wuce bayan an kare abin bunda ya kamata a zo wajen vendozer sai wajen zero a rakace sun kaso gwamnan yankin tilaberi tijani ibrahim kacalla ya tabbatar mun da faruwar wannan al'amari sannan ya gaskanta labarin rasuwar dan sanda guda wani guda ya ji rauni tare da kona ofishin 'yan sandan na koma bangu haka kuma an hallaka ɗan bindiga guda ya zuwa yanzu an bi sawon waɗannan mahara domin cafko su in ji shi garin koma bangu na gundumar tera mai makwabtaka da garuruwan iyakar burkina faso ya yi fice ne a wannan yanki kasancewarsa mai mahakar zinaren gargajiya abin da ya sa mutane daga ciki da wajen nijar ke kwarara don zuwa neman arziki kware yake kawo yanzu ba wata kungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari wasu 'yan ƙasa na alakanta abin da ayyukan ta'addancin da ake fama da shi a kasashen mali nijar da burkina faso sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar madalla a gaida sulaiman mummuni barma yanzu kuma sai babban birnin abuja inda matsalar aika-aika irin na 'yan kwace da ake kira wanchans ke ci gaba da karuwa Ga wakilinmu Hassan Maina kaina ya haɗo mana wannan rahoton. Matsalar ɓata gari da aka fi sani da 'yan wan chance a nan birnin Abuja na ci gaba da haddasa tsoro a zukatan jama'a. Duba da yadda ake samun karuwar waɗanda ke tafka wannan aika-aika. Su dai waɗannan miyagu wani lokacin na yin basaja a matsayin 'yan tasi yayin da kawo motar su ko dai su tsaya a cikin daji ko kuma su shiga wani lungun da ba a kai kwanmu da yawa a cikinsa su yi wa mutum ta tas. wani lokaci kuma sukan kai hari ne ga hatta waɗanda ke tafiya a ƙasa ko kuma waɗanda suke jiran motoci Suna na bilaminu musa na fada cikin wannan tarkon nan saboda ah, zan ce kusan bai daɗe ba da a lokacin da na je na siyo waya kenan na fito akan cewa zan shigo gun aiki so waya sabuwa ce ma a kwali a lokacin da karamar waya ta daga mararraba zuwa kubo kenan so da na tsallako hanyar sai daidai na samu wata karamin mota mutane biyu na samu a baya sai mutum daya a gaba sai kuma direba din ba mu kai mako boko ba sai can sai suka ciro uh, bindiga sai suka nuna min so a lokacin sai na ciro shi na ɗuko waya na da shi uh, da karamin wayar ɗin da kuma suka requestin suka tambayin shi ina atm ɗina suka sacin ɗina har da ma'aik karamar jakata da yake hannuna so bayan nan sai suka ce to bari su faka su sauke ni suna sauke ni suka ce uh, wai ni hozula ne in je in nema so a lokacin shine na tare wani mota ya taimaka mu shine ban ya dan taimaka mu zuwa cikin gari har na shigo gon aiki sunana ikilima muktar za mu tafi gida so sai muka manta mu daga glass din motar mu da yake mun san dai irin abubuwan da ke faruwa a cikin garin dai ranan dai kawai dai mun sha'afa ba mu tuna mu daga wannan din ba glass din ba ta daidai um, federal secretariat da ke abuja akwai dan daji haka da ke gefen titi daidai gurin mun dan yi wato silo da motar mu haka kawai sai muka ji wayan na hannuna ina dan danne danne sai kawai muka ji an ja wannan din ah, wayan hannuna kafin mu ce komai ya ruga cikin jeji amma dai na gode wa Allah bai zo da wani makani ba ko wani abu don wani lokaci sukan zo da makani in ka yi kokarin eh, ka hana su sai su nemi su cakka maka a hannu ko a wuya yakan yi sanadiyar mutuwar mutuwar lokaci ko ka samu rauni sosai so ya zaki bayyana sha'anin tsaro a nan cikin babban birnin tarayyar najeriya eto eh wai um, abuja babban birnin tarayyar najeriya ce um, amma muna tsammanin za a samu tsaro ko ta ina amma sai aka samu akasin haka um, duk inda kake a cikin garin nan dole sai kayi hattara ko da a cikin gidan naka ne ma um, idan dare yayi da misalin karfe biyar zuwa wani lokacin ma tsakar rana ma suka yi maka operation a bada dai matakan da kwamishinan 'yan sandan birnin abuja cp bala mai ya dauka ya yi tasiri sosai wurin tabbatar da cikakken tsaro a birnin na sake tambayar sefi bala ciroman ko yanzu wani karin matakai yake dauka domin dawo da walwala ga mazauna birnin kuraren da kuke cewa ana ko kwatan waya ko an taba kwatan waya a wurin muna tabbata cewa mun kawo yan sanda mun ajiye a wurin idan ya taba faruwa kar ya sake faruwa banda wannan akwai motoci akwai yan sandan kafa akwai yan sandan ciki da na waje duk suna nan mun zuzzuba su amma ba za ka iya ka ce 100 bisa 100 ba za a yi laifi ba amma muna iya ka cikin kokarinmu za mu ci gaba da yi kuma mu tabbatar cewa mun karra bata gari daga cikin birnin tarayya ba za mu yi musu da wasa ba ba ma yi musu da wasa. cp bala ciroma kwamishinan 'yan sandan birnin abuja hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria. a gaida Hassan mai na kaina Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe goma da minti goma sha bakwai na safe ga kuma shirinmu na gaba. da kwaya tun ne. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da kowa a cikin shirin idan kwaya ta narke wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Yau ma kamar makon da ya gabata, za mu bitar wasu shirye-shirye da muka kawo muku a cikin wannan shekara da muke yin ban kwana da ita ta dubu biyu da sha tara Idan kuna biye da shirin, a watan Yuni mun kawo muku tattaunawa ta musamman da janar muhammadu buba marwa mai murabus shugaban kwamitin da shugaban najeriya ya nada domin ya ba da shawarwari akan yadda za a magance matsalar shan miyagun kwayoyi inda ya fara da bayyana irin abubuwan da kwamitin nasu ya fara eh na farko abin da muka yi da muka fara aiki muka nemi rahoto-rahoto wato rahotannin irin kwamiti-kwamiti da suka zauna a baya game da wannan lamarin sannan muka gayyaci sanannu experts kenan su psychiatrists association da pharmacists association na na kasa da shauransu makamantansu haka duk an zama da su a nan kuma mun ziyarci shugaban ndla e, shugaban nafda shugaban custom shugaban 'yan sanda su ne kamar enforcement agencies wanda za su tilasa hana wannan abun kuma a kama masu yi a hukunta su to duk mun zauna da su mun yi wannan a nan sannan muka shiga jihohi muka shiga jiho kuma duk jihar da muka shiga zamu nemi karamin hukuma daya ita ma mu zauna da da ita eh da mutanen shi da kuma kaman kauyuka eh, haka eh, ba za mu gato kunan naku gari ta yaya kuke fama da wannan lamarin wani hanya kuka bi kuna samun nasara ko babu sai mu yi wannan tattaunawa da su mu kuma mu nuna musu mafita suna ba da shawara kuma ba za a rasa tsintan wani abu ba a cikin magana da muke tare da su to duk wannan daga baya za mu zo mu hada report mu mika ma shugaban kasa to a garin bincike-binciken naku kun gano inda waɗannan ƙwayoyin ke fitowa su shigo cikin ƙasa najeriya yanzu a najeriya masu shan kwaya sun kai miliyan goma sha biyar masu sha amma ba wai su ne wato kamar addicts ba ba lalle lalle eh, addicts ba ne addicts din miliyan uku ne to cikin abubuwan da ake sha wajen miliyan eh, goma sha biyar to miliyan goma suna shan cannabis wato wiwi sashen miliyan biyar shine aka raba su tramadol su codeine da da wa'annan to wasu daga cikin wa'annan kwayoyin ana kasu daga kasashen waje ne wasu kuma kamar cannabis ai a nan kasan ake shuka su a yi amfani da su so duk wannan muna sanar da su nam kwamiti mun je port na wato eh, inda jiragen ruwa suke isowa a lagos mun je airports na lagos da na kano da na nan abuja kuma mun je sarari ma iyakan wato tsakaninmu da niger muga yadda wasu suke shigowa da da wannan miyagun kwayoyin to duk mun bi wannan kuma abin da ya rage shi ne a tabbatar da yadda za a sa wata hukuma musamman wanda za ta tono asiri masu shigo da wannan kayayyakin haka kuma a cikin dai shekarar da muke ban kwana da ita mun kawo muku hira da shirin yayi da shugaban hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta jihar kano dr ibrahim abdul inda ya bayyana irin ƙoƙarin da hukumarsa take yi na yaƙi da miyagun ƙwayoyi a jihar yana raguwa da yamma na dubu biyu da goma sha shida in kai maganin maganin tari nan lokacin ai da yawa nan garin yanzu maganin tari mai kodin ka gan shi ma aiki ne lokacin nan kaga ai mun kama wajen tan takwas aka kama ko a lokacin nan duk an kira ku kuma wanda yake ya kai wajen kashi wajen 62 sai da alu dubu biyu da goma sha bakwai kuma sai abin ya ragu ya koma tan uku da digo tara wanda ya kai wajen adadin abin nan wajen goma sha bakwai percentage goma sha bakwai to me ya faru lokacin da gwamnati ta ce ta hana sai da maganin tare mai kodin alif dubu biyu da goma sha takwas sai abin ya sauko kasa ya koma wa kamun ma da muka yi ton ɗaya da dugo takwas sai daga watan janairu zuwa yanzu ba ma ba maganan ton ake ba magana kilogram biyar ne da dugo tara kawai aka kama wanda shine sifili da dugo da sifili da biyu kadai aka kama kaga yana raguwa that is wannan na, na maganin tare da kodin tamadol ma haka to wannan ya samu ne saboda watakila wancan gangami kamar yadda na faɗa da kuma irin sintirin jami'an ku suke yi na dakile to amali da waɗannan ababe eh da sintirin da aka yi da kuma wayar da kan mutane sannan kuma da bodoji da airport da wajajen jiragen ruwa duka an tara wayannan wajajen an hana shigowa da sinadaran da ake amfani da su na yin wayannan magungunan sannan su ma hukumar nafda gaba ɗaya sun dina ma bada lasisi ma kowa ne ya shigo da wannan sinadarin sai waɗanda aka tabbatar cewa za a yi amfani da su a asibiti shi shi yasa abubuwan su karbo masu sauraro a nan zamu dasa aya a wannan shirin namu kafin mi sallama da ku zan yi amfani da wannan dama na taya daukacin al'ummar duniya barka da sabuwar shekarar 2020 da za mu shiga Muna mika godiya ta musamman ga abokanan aiki na da dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar shirye-shiryen da muka kawo muku a wannan shekara da muke ban kwana da ita ta da 2019. A madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Muhammad Hafiz Baballe ke muku sallama daga nan birnin Washington DC. Sai mun haɗa cikin wani sabon shirin a sabuwar shekarar ashirin. a gaida Muhammad Hafiz Baballe. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aika mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau haɗin gwiwa ne daga Ali Usman taka lafiya da Sani mai lange-lange da ɗan Asabe ne fata tare da Hamza Galadima inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa. To mu dai addu'ar mu ita ce game da matakin tsige shugaba Donald Trump da Majalisar Wakilan Amurka ta ɗauka. Muna fatan Allah ya sa ita ma Majalisar Dattawan Amurka ta ɗauki makamacin matakin na tsige shugaba Donald Trump. Ga kuma sako daga na mai Umar Makera shi kuma ya ce Salam VOA Hausa. Hausa. Ku ba mu dama mu yaba wa sojojin kasar mu Najeriya game da samun nasarar dakile wasu hare-hare da mayakan Boko Haram suka kai wa wurare da dama a jihohin Arewa maso gabashin Najeriya. Da fatan Allah ya ƙara ba ikon kawar mana da duk wasu 'yan ta'adda da ke addabar kasar mu Najeriya. Amin. Sai kuma ga sako daga Mansur Almugumel shi kuma ya ce fatan alheri gare ku murya Amurka don Allah ku bani izini na yaba wa gwamnan jihata ta jigawa ganin yadda ya cika wa ma'aikatan jihar alkawarin da ya dauka na biyan sa sabon karin albashi a wannan wata na disamba da fatan allah ya saka masa da mafificin alheri amin sai kuma mun samu sako daga murtala bala har ka durmi garki Abuja tare da Ibrahim Musa wa dabarikin Ladi da kuma Abdulmutalib Mande Magariya da Awal Mai Dabino Durmi. Su kuma suka ce, Salam muryar Amurka, a yau za mu yi amfani da wannan dama ne wajen miƙa saƙon jinjinawa ga ɗaukacin jami'an tsaro na soja da 'yan sanda na yankin birnin tarayyar Najeriya bisa namijin ƙoƙarin da suka yi wajen kashe da kama 'yan fashi a wani banki. Allah ya ƙara basira su kuma masu aikatawa Allah ya shirye su idan masu shiryawa ne. kuma samu sako daga aliyu usman taka lafiya da sani mai lange-lange da kuma ɗan asabe mai fata su kuma suka ce salam muryar amurka bindigewar da wani jami'in rundunar 'yan sandar birnin tarayyar abuja ya yi wa abokanan aikinsa biyu har lahira daga ƙarshe kuma ya bindige kansa hakan na nuna mana cewa akwai bukatar hukumomin tsaron kasar mu a matsayin jami'an tsaro daga karshe kuma sai saƙon usman kasim kiringim tare da umar mamadu kiringim da kuma hassan jan bulo kiringim gim inda su kuma suka ce Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka da fatan ma'aikatan ku suna cikin ƙoshin lafiya. A yau mun shigo wannan fili ne domin mu tofa albarkacin bakin mu kan sabon kuɗin da ake shirin amfani da shi a ƙasashen yammacin Afirka wato renan Faransa. Muna addu'ar Allah ya sa talakawan wannan ƙasashe su gani a ƙasa. Amin sun mu amin mun gode VOA Hausa. To madalla mun kuma gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. To dalla kafin mu kammala shirin. An jama'u cuta mai mai cutarwa. An jama'u cuta mai mai cutarwa. madalla kafin mu kammala shirin gasar fili ya dawo da takaitattun labarai. dakarun gwamnatin ukraine da 'yan awarin ukraine magoya bayan rasha a gabashin kasar sun fara musaya fursunoni a yau lahadi inda aka kwashi sauran fursunonin da ke daura a tashin hankalin da ya kashe wato ya kwashe shekaru biyar zuwa wani wuri da aka sake su wannan musaya da ake yi a wani shinge da ke garin holivka cikin yankin donetsk ana sa ran ganin ukraine ta miƙa mayakan 'yan awara tamanin da bakwai su kuma su saki magoya bayan gwamnatin ukraine hamsin da biyar yayin da dakarun bangarorin biyu dauke da makamai ke saka ido wani sabon hari taliban ta kai a afghanistan ya yi sanadin rayukan dakarun gwamnati goma sha bakwai duk kuwa da an bayar da rahoton kungiyar 'yan bindigar tana cikin yarjejeniyar tsagaita wuta ta wani ɗan lokaci domin kwashe sojojin waje da ta kulla da amurka cikin dare 'yan bindigar suka kai wa dakarun hari a wani shinge da ke gundumar bahaudin a kudu maso gabashin lardin takhar mai magana da yawon gwamnatin lardin ya faɗa wa murya amurka a jiya asabar jam'iyya mai mulki a ƙasar koriya ta arewa ƙarƙashin jagorancin kim jong-un ta fara wata gana mai muhimmanci a cewar ma'aikatar yada labaran ƙasar yau lahadi lamarin da ke tabbatar da cewa pyongyang na niyyar shirin ɗaukar ƙwarin mataki akan amurka masu sauraro baki daya a ah, abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin shi sarfilo hashim gumel da ya taya gabatar da shirin da lainat sahilu da ya hada shirin sai kuma injiniyan namu na yau oh, ah, wato zanga-zanga wanda aka fi sani voitech <laughs> ni hadiza kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc Afrique, la radio de tout le monde.